اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه so يو ترك يناكو يو ترى يو ga وتنشغل hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don karfe sunayensa. Na'am. Sha tara. Na'am. شكلها نظر نظر نظر نعاية ما كنكو صدق الله والآية وكذلك قول من زعم أن الأكل لا مركز له أصلا في الإنسان النعم ويحنكني بيد هو بيد الدجيل jikin ɗan adam shi hankali zamani ne li'annahu zamaniyyu wato kenan yana dauka idan mutum mulhidin ne sosai idan mutum aka haife shi ya kai shekara kaza to hankali zai zama ba in ya kai shekara kaza hankalin zai wato zamaniyyu bai da mahalli a jikin dan adam ba a ka yake ba ba a ciki ba ba a kafa ba zamani can waje da shi idan wannan yanki ya zai shekara kaza zai yi hankali in ya wuce shekara kaza kila hankalin ya wato shi don haka ainihin abin nan ba wanda kuma aka haife shi ba hankalin jikin kuma ko da ke aibarar biyu ne ya da rabbi ake sai ake ce wanda aka haife shi shi kuma bai da hankalin ba ya aka yi zamanin ya yi shekaru shekarunsa da hankali ya kai ba hankali shi kuma ya aka yi inda ba a jiki yake ba shi ke nan labun da bai wani a kullum da mutum ya ba Allah sai ya halaka idan mutum ya kama Allah ko da an damar malamaka maka lissafi ta rasa abin da za ka yi sai ka shi yanzu dai na ji na ban gaskata shi ba ban karyata shi ba to zai zo Allah ka tafi kana suna tunani sai ka ga Allah nuna ma ga inda gaskiya take نعم لأنه رمى أو سكن المعرفة walan yi Allahu wa'ada su wa'annan kafirai sun sa annabi ya saka sai sun saka su sun halaka kuma yi bi su tsaye bayan ɗaya abun burgewa abun da iya tattake su wallahi ya tsare da yaso sai dai abun bakin cikin ta da mabiya shi bakin cikin amma dalilai akwai menene akwai sai dai bai da mabiya mutanen da suke binka ba su wuce a kawo musu kaza a kawo musu kaza su maka nasu kyale ka su biyan da ne sai ka bai da mabiya wancan ya samu wanda ya ce wannan shi kuma mai binka abin zai ci ina mabiya babu shi abinci ya zo na ba a samu mun yi imani a ba mu da albishirin ko ba ta bisharar ku a ba mu ko kun a lokacin akwai su ku Allah suka ce eh, mun ba kuɗi. ga Allah suka ce mun a faɗa mana na ake so hmm. kuma da yara ne an ga ba ne ba in dai kana da mutanen ba su wuce sai an ba su za na aiki kuma ka zama kana da mutanen da ainihin ba su wuce lokaci guda a biyu sannan a biyu sannan ka dama musu lissafin aji ba su za su ma rabbi da kansu ai a da kace ma ku gaba ma da kace ku gaba ya au shi kenan na gano yaran da wanda kuka bi ku bi su kuce ni ko dalili amma lamarin annabi ayyayi Allah yana da tabbacin tabbacin kamari lamarin annabi ayyayi ya ta ba su ba san gunki dukkan mana awo ko kyale shi zai aran gaba da masu addini zai aran gama da turawa ai zai aran gama da farisawa ai ai ba su ba wani wani abu ne ba ne ka ce maka amma a ne ake kai aran gama da turai ake aran gama da mutu larabawa kake biya bada da su da mutanen afirka da masu ma laraba ne je ya faɗa da su amma Allah ya kai maza ka yi aran gama da su kuɗi da su kire za ka ga yadda za su yi maka ana jira kan da zai aran gama da su ta ke shi ana jira ranar da farisawa su ne rofiyawa su putin din na da za a yi aran gama da zai je Allah ya kai mu ana ta Allah ta kasance na fara an fara Eh, eh, sikon abun an fara za a yi aka dawo aka sake yunkuri za a yi na uku ya fara shiga ciki Allah ya karbi rasu da yana da mabiya yana da mabiya annabi na da mabiya wajen lokaci su abubakar suka ce an gama za a je yan ƙananan masu cin abinci da ƙananu kananu masu rubutun zukata da bakai tafiya su ce har yanzu jiya na annabi na nan dokokinsa na nan ƙur'ani na nan maganganun annabi na nan jakarun annabi ba wanda ya mutu shi kuma shi ne idan suka kalli haka suka kalli haka suka ga lalle mutum inda tsautsayi ya fasa nan haka gwada akwai mutum da ta gwada bukari ta ke ta wancan annabi ne ta fice shi ba annabi ne ta kashe shi wancan da ike ganin ya kai martaban da garba duk ya kashe shi ta kallara ba ta zama ta ce to da wa aka hana shi ga runduna kaza hari yayin fitin sun ga runduna kaza ko kuma ku hari ko hari yayin waye ne kan yanzu wanke maza mai islamin da zan bashi an kira ko a bashi a kira ko to shi kenan ko kuma ku nufi iyayen kira suke an gama an mata sai da wata nasara ta zo wanda ita babu ita ma a zamanin annabi ya'yan mushirikai mushirikai su karo suna cizon sa an yi faɗa ba mana hmm? an yi faɗa lokacin iyaye muna mushirikai ba su bar mu ba mun yi faɗa da kai ya rasu lallahi ta mutu za mu wanke zubin mu yanzu a nemi inda ke da hatsari a tura mu wancan ya zo illa shi takobi yi ce na yi wa Allah alkawali ban ba ka da magani yana kuma da sai ga faɗa da wannan sabarin sa shi ya yi wa Allah alkawali ba zai zama a dalilin shi

aka rarraba su wa'annan suka danna suka tafi wannan suka danna suka tafi ba wai sun je walima ne ba a'a ba wai da aka kira su walima malam malam malam malam kan je wani kira su hmm ba walima suka tafi ba an sai ji sa sai an kama hotel Shoro ba ne ko menene ni zan hotel kin kala kala akwai wanda a kama tantan da ke shoro shoro shoro kuma tantan ne kan an tafi can ana abu nan baya kan aka tafi babbakin da da aka tafi yara ne turaren su hadiri ai yi ne sai ga musu turare hadiri ya zauro iska ta tunake ruwa ya falle kuma lokacin suke walwala wannan su ne suka nufi duniyar nan wannan da suka yi gabas ba a shekara wata ashirin da biyar cin ba sai da suka zo kusan da gabas suka ɗauka suka yi yamma ba ƙasar da ta rage sai ƙasar da ta durkuta take a yi mata rai ita tun da take ba ta taɓa faɗa da muhammadu tun da take a yi mata ba ta faɗa da muhammadu a kake da shi kenan kiran shi da addini kama biyu ainihin isa ba sa so a koyar da addini madarar addini suka karfe addini suka kara shi suka kara wanda su zama sun wannan za su dinga koyarwa sai da suka cire masu wata kai da kasar don ka je ka yi karatun ka dawo in ka kalla maciji amma ba ya ci yi wannan matsalolin ba maciji ne ya yi komai halitta su ta maciji amma ba ya in an yi fara ba a mutuwa zaki ne amma an zaki ne shi ma yanzu zaki ne aka haifa amma agirik ne yanzu zaki an agirik ne yin da aka mai da dabbobi agirik aka mai da dabbobi agirik wasu iyahu sai dai su ci su yi kalliya irin nasu su yi shiga irin tasu su yi zina irin tasu su sha biya irin tasu su yi menene irin kaza su sun waye ta kaga abu dai na amma dai yana Allah ba sa karewa tunda muna da tabbas annabi ya ce la ta zalo ta'ifa eh? la ta zalo ta'ifa ko muna fara kila za mu zama daga ciki وسوف يأتي الله بقوم يأتي الله بقوم wanda ba ce ma wanda za ku haifa ba ku wanda ake haifa kan ku dauka dole ku ne Ko wasu Allah zai kawo muku yi ba ku ƴaƴan da muka ba ku zo mu yi tare ku tafi abin amma addini za a yi shi wanda ke addinin musu ne namu sun ba ka addini ta ba ka. da kai da ubangijinka in ya kyale ka shi kenan in ya ladabta da shi nan. mun ga jawa addini sannan ba wani magana na gida addini an ta ga jawa ɗin an tara an ga jawa ba su an tara an ga jawa gogo an tara da za ka ba wani mutum shi don haka nan malam ka tsaya ka yanzu addini ko ka bari duk tsaya addini za a yi shi ba lalle sai munan ba kila munan nan duk share mu za Allah ya ta masu addini ko a zoye mu ko su jama'an Bisa duk abin da muka gina addini muka gina wa ya saka kawo su addini su rike kawo su. ‘Ya'ya an kuke ba za ku zo ku ta zaɓa ku. Mama ta ba ma su kun yi ne ba ta ba ta ba ta gudu ka kore ta gudu ta oh, a tafi a tsarin. Sun ta ga dama ka ce mana assalamu alaikum an ka ga dama ka wuce mu wuce. in kai addini ana rarrashin ka ba ka bari ya inda ka rike da shi aje shi ba dai jiri na nan ba muna gaya wa Allah Allah ka kawo masu maka aiki. ilimi ƴaƴan musulmi ɗaliban musulmi su neman duniya sun zaɓi duniya ta fi lahira. Sai ya zama sai nan ku kabi Allah kuma kai ka kawo na haka nan harkar da ne kan addini da mu da abu mu da addini an yi shi kuntun yanzu ana yi wannan dan gaba za a yi na sosai din don tabbata ra'ayi wannan addini sai dai da zuwa ra'ayi kawai ta haka annan nan suka kawo suna wa annabi isgilanci a cikin lokacin duk ya mallaka gaban su suna nema wai shi azaban nan da ake magana Allah zai kawo azaba Allah zai kawo azaba wai sai da shi ne mun kuma tafiya na tafiya yadda za ka yi wa'azi cewar wani ya mutu ba mai komai ba wani ya mutu ba haka suka ga wani ya mutu bai sha azaba wanda ya ce maka mutunci ya yanzu baka rama ba ka da mu bai sha azaba ta ka ba sai ya ce ne za ka zo kada ka ka bari mu mutu ba mu sha azaba ba fashe da nariya يقابلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده kada ya musu Allah gare ta kan ko da mu za ka kullu ma huwa qatil qaribun sai za ka ga in misali in direba na kace kana ina ake na kurzafi me ya dalilin ka bai ce da mun taso ba daga gida hmm? ina fara da kai shi dai inda ya hau kan hanya ya na kurzafi ya bar gida an sallale shi da man shi motar shi lafiya in ka tambaye dai shi na dab da kai shi biya eh, in za ka shirya ka shirya ina tabbata

suna roƙon annabi suna cewa annabi ka ajila lahadi eh me la me la bulenta bana ke dai la bulenta ka kadabi ka ajila lahadi allazi anan ya'iduhum bihi wanda yake tsoratar da su da azaba kadi ina gargadin ku ni fa mai gargadi ne kafin azaban nan daga ni fa sai azaban idan muka gama maganan nan kuka gane da ba ku yi aiki da ita ba ba halaka ce fa za ta faru to na jaina halaka sai mun kofa ba da Allah halakar mu mun kosa ina ta shi Allah ba a cikin abin haka ido in kun ta ni haka da ai dole ba gidan jin daɗi ne dan mu'mini gaskiya ne duniya a ainihin kurkukun mu'mini duk mumini na cikin mazarci a wannan duniyar nan yana cikin kafin rai zai abin da ya shafi wajen bangaren addini su tsakaninsa da kafin rai zai wuni zai kwana da bakin ciki wani da bakin ciki saboda ta bangaren addini sa baya ganin abin da ya so in ka fi wa sanin shi lahiya lahiya wal ayatu dallatu ala hadal ma'ana ayoyi da suka nuna irin wannan ma'ana na wasan ayan kafirai na neman toto da azaba suna da yawa yani kafiratu fil qur'an wato wannan magana wa barake ce za wani ba zai kai yanzu ka gidan da za su iya nan ka ai wannan bai yi ba ina ayoyi ba ba su da adam sai dai irin wannan kalmar كقوله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقالوا سنة سوى حتى يقول يا, يا ربنا ما هل يجمو ما يمول يجمو ما يتفير دعائي وانا فاني دعائي عجل لنا قطنا كنت تتوما دنا مكفر azaban ba nau'i nau'i zai war kowa na fara masa shi daban to yana cewa shi annan in dai tawa ne da domin da tawa ni sannan mu kin ko na mu a cikin kuma da littafin fara ba Allah sai sai yasa gaskiya mutum ba zai iya da'awa ba in ba ya yi karatu ba Allah ma la'anka goma ban kauna abun tun da zaka gudu dole ka gudu kama an kuka da baki kire tana zaune akan baki kire ta ajiye zai kayi harkar nan ba za ta yi wani amiri ba na son hatimin mutunci sai da nan ka gama kawa ka wuce an ce mutuncin annabi duk irin cin mutunci da kake ji ana mai sun hace mutunci an ce kwala annabi haka an girgiza su kai ne ne za ki kuma Wikin da wannan annabi an tsawa gaji wallahi amurana. Wani ya ta kohan da ya ta hota ɗaya ya zo annabi ya kwata masa. Shi wannan annabi shi wannan annabi. Kuma hanyar ta ta koyar duk da ka sa baki ba abokan ka su zage ka ɗaliban ka su zage ka ƴaƴan ka su zage ka maƙota su zage ka kabilar ka su zage ka an yi wannan da ga ka da filin da gaske kake shiga kawai kana jiran yanzu ran ka kawai وتظل قدر فكيف كان هذا زعما كيف هنا بيان وغان جوال ايضا بيان في خيرا انا اعرفه كم يوم حين يكون كما الذين انعمت عليهم سنبت يوم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى هنا ما في يوم ƙungiyar su daga kan annabi Adamu sai da ta da annabi Muhammadu. In kana so ka shigo cikinsu, amma ba ga halin cikinsu. In kana so ka dina shaitan, shi ma daga can suka yi silsilar su. تقدم رجلا وتؤخر أخرى إن شئت أكثر الأرجل ka إن كنت أمر كثيرا ما تكون أفهم كدوك كبار لأنه لا بني كل لا إذا أتي من أمشي من دين حدين مسلم كي والله يحدين مسلم كي رجل أنا مو مكير كي نشي الله كير كي نتايا والآيات الدالة أيوي مصنوني على هذا المعنى كثيرة من القرآن وقوله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا فتنا عجل لنا فتنا قبل يوم الحساب ai kaga to ya za kai da wancan mai Allahumma in kana hada huwa al-haqqu min indika wa amdir alaina ijarata min al sama wani karan abin da ke ya Allah in wannan abin da Muhammadu ke karanta mana shine ke kar da saurin teke ki mana ruwan sama ai hadiri ai mana ruwan sama ba Muhammadu dai mu bara mu yi shi shi kuma mu da yake nan zuwa sai da Allah ya karya shi sai da Allah ya kare masa yana raye ya danke wa sai Muhammadu ba Sun ta ji ana ɗaure mutum da a kaɗan ne. Da aka karkata su gaba, da su gwansu da ƙwarƙwasan su aka tara su gaba ta. Kawai ya za a yi musu a buɗe musu wuta a a a kama yankawa ɗaya bayan ɗaya a a menene za a yi musu azaba ta zo yau kowa zai sha azaba ta kuma cewa ta ɗan ce za ta sa azaba kayan mata menene za ta laɗari wamra a tuku amma za ta laɗari hatta mata da ya tsarona wata nan babu zan so layi tsalle-tsallen yaji daga gare su idan suka taru suka kullo ma malam sai kai gaban gaban kai sai ana sani wanda ke kulla shi yana sani an haka baki da su a sarka a sarka a sarka sai haka ana jira wani bala'i ya sauka ba su gani ba sai ya sauka da ta mai gaba ruwa ne ne ke faruwa ne yaya aka yi yaya aka yi suna nan a makarantu suna nan a ina ne ana kulle-kulle na Allah kuma na an su ba an da tafiya tare da su saba'i mushkilan ne in an ce za a yi addini ba wai an ce muna fatan da kiran da muke yi Allah ta'ala ya kawo wasu wanda za su kawo aika da su. Ya kun ƙi ku zama a Ɗalibai kun ce ba kwayi kuma zama gudu. Akwai inda ake samu. Akwai inda kuke suke. Menene menene jin kashin. wal ayatu an wannan wannan ba sai ga wannan dai abinda an na suka sai su ka san suna a kawai wancan ko wanda na kawo na jin kama aya na amma dai tana na haka da duk ke shi ba wai wani bai bai sau ba ba kira ne ma bai masa ba muhammadu da ke shiga wani shi ba don ne ma a rasa wanda za a turo sai mara yin gina zai ai shi wancan bai cancanta ba bai dace ba bai ma da ilimin zamani to shi kenan ina ilimin zamanin annabi ya take ma masu zamani an ce mai zamani masu an ce mai zamani Allah ina suke wanda sun rike gwamnatoci tarisa ta rike gwamnati sama da shekara kasan suna mulki daya shi kakannin putin don annabi ya saka su har sai da girma kai ka za ka ce ga wasiƙa daga annabi wani mutum ya ce ko ka musulunta ko kai kaza ce ni ga hawa irin wani izinin ya tsakko a cikin ya ya ya ina ga A da ayya wuce ke kas a zo aka samu annabi da aka fa ba shi kasar da kaya ya ga kai ta ayya ya ga gwamnatinsa shi gwamnatin su shi a ta hannun mabiya shi ƙur'ani nan da ba a so ba a son hukunci da shi ba a son karanta shi ba a son ka damburinsa to wannan ƙur'anin sai gwamnatin su ta je kafa kanin wannan ƙur'ani a yi a duniya suka hau kusa kan gurare kuma sun kuma sun je kasan illa iya ka ce abin da aka samu amala aka samu mafiya ba su aka yi musu gado da suke aka ɗauke su daga kai wasu kuma suka tsaya suna cin abinci suka koma ci ba su lura da aiki ba ci na abinci wanda ya ɗauki abu ya ba su shi ne shugabansu wanda bai ba su ba kowa bane ba an kana son ka duka ka zo ba raba ko ka kauli ya sajilu na sabil adab suna neman ka ya rasulullahi jaddu to da azaba shi ayya ana kusa inna jahannama da muhidatun bil kafiri tabbas jahannama zagaye take da kafirai sai musu yawa ma kan ka ɗauka sashe za a ƙone a'a ta kewaye su da Allah yana daga hikimar faɗakar da jahannaman nan tana da girma kalli ranar nan a cikin kididdigar yan da ana cewa ta fi duniya sau ɗari da suke kididdiga ne na da amma duk abin da ake daga nesa ake kididdiga yanzu miliyoyi suke cewa to wannan duniyar da wannan ranar wadauki na da ya fi ruwa أنا كان منك دولية شو أريد بالسن وانا وطن في دولية شو سفر لكن اللي قم دار وهكا بقى فجيه فجيه وابا فجيه فضون كلام اللي قلوا كلام اللي قلوا كلام اللي قلوا yana da girma wannan duniya ta fi duniya sau ɗari ɗari da sassin ya an ɗauki wannan an jefa shi a cikin kuma ya faɗa kurum an ɗauko duniyar ita ma kanta an jefa ta a jihar nama kullum ina masu bauta rana ina masu bautan wata in alloli ne ga su can a jihar nama yanzu ya rage ku da kuka bauta ta masu yanzu za a muku isaji مالا دك يد حكي بطن الله دك يد فتو تعبين الله والله إذا الله يوجد لي أبني كتريو كي مصدع حوش شيني شعور كي يجي ما دك يجي لك في دشي كي يجي ما دك يجي لك في دشي كي يجي ما وعدين إن دعيلي من الله يبقى كوي كجمع من ذاك يجي لا يرى بيها shi ma kamar kyauta ne za a baka shi ya baka kwakwalwa shi ya baka dukiya shi ya shi ne da ke kitan daga in ta gane da kuma baka gane bai zaman kanan Allah ka fara nan da baka gane duk wata fasara haka ka rubuta addinin musulunci duk wani kuɗi da ka je sai dukiya ba a addinin musulunci ba a sai ka ɗebo su duka ka zuba ba a ka tsaya kana ganin ina inda ya dace ruwa su dole fasaha da ka yi amfani da ita a fara wa musulunci jari shi ne kawai don haka nan jahannama da muhidatun bil kafiri wa qawlihi wa yastajilunaka bil azab aya aya nawa kenan mani hanyoyin da yawa ko gugu wanda guda ɗaya ta wadatar suna neman gaggautowanka da azaba ba ajalin musamman in da ba don akwai wata rana da aka ajiye ba an riga an yanke ranar azabar ba don da wannan rana ba da ja a kuma azabar sai da azabar ta zo Allah ya canza alƙawari ya riga ya sa rana kuma duk irin gurza wanda za a yi ba za a yi alkiyama ba sai dawo. tun duk duniya za su koma arna duk duniya su haɗa makamai suna jiri su yi na fir'auna za su je su je sama su kan da ke a ba zai ta da kiyama ba saboda ganin suna gini gine za su je su fare shekar ba zai ta da kiyama ba don ga jirage suna jiri sama kyau kyau suna da Allah da wasu can sun sa markas su a cikin rana suna fita su je sama su tafi fasuwar suna neman Allah ba ita sun jama ba sun koma can suna kera makaman su suna harbawa zuwa sama ana kittawa ana tun abin da ke duk wannan bare sa ta shi jama an riga an sa rana sai ta zo ke da zo misalin wannan mai kama da irin wannan musu yaren da suke gane wa ya jiri idan ya juji suka zo suka mallake duniya kaf su zagaye duniyan nan babu wani mafaka suke ba inda ba su shiga ba su yawa suna yi ila ɗan adam babu su ma ƴan adam ɗin ne har har ba yi sama yanzu Allah za su yi Allah har ba tallaki Allah sama wannan ya tafi ya harba wannan ya tafi ya harba Ibilisu na na faɗa musu wani harba sai dawo da Kafin wani ba dama Kafin wannan. yanzu shi da ya nan maimakon kibiyoyi kila amfani da su. irin jiragen na ba gani sai ki in ya wuce kaga kamar ginin ku zai wuce ya riga ya wuce ba amma ginin ku na gigi gigi gigi gigi ka san daga baya tsaro ƙara sabunta su sake kara tsawara su ake kara menene ake saboda haka nan ana cewa za a je wata ko ma an je wata sun ma dai ne aka bari ko kun je wata ko kun je rana ko kun je irani duk ma inda za ku je ku je ku gama Allah na kallon ku ba zai da kiyama ba zai lokaci an ga an salo lokaci ba gani ba ko mutane ne ake so sa za za ana son aladar da ko yi musu azaba misalin ko gwamnati sun ce ai kan yi gane su sai ta kira ne sai ta ne ne sai ta je ta je sai su tare mutane a kan hanya su mamari dan sanda an ce kuna na gwamnati ba su samu su su mamari shi su kwace da su ne ne ne ne kun su mu ai ba ku ne ne ne ne ne kan da kan zan yi komai ba kaga soja ka zama tsokana tsarin ki soja shi bai ba harke soja ka falle sai ba suna yi huwar ramin kiwo da yaki kiwo da yaki ya rike mashi da kiwo a mawa hmm? ke ranar da aka ce lokaci ya yi ai musu kaza sai kaga sun koma abun tausayi ha ba ko ka ba ka dinga cin mutunci irin yan waya na kai ba zan abin da suka yi ba mutanen gari na ce in hmm, in hmm, wayan mutane ba ganin su kenan ba su shigowa su ci cikin mutane sai an gama ci masu mutunci an gama wulakanci wanda ana gadin sa ana menene su kai masu gadin su kare shi mun kai ce sai da ba sai da ke cewa mai alini kaza ba mai alini kaza ina alini na tsani ne kariya ne alini ba na kariya ne ba ko wanda suka tare mutanen zariya ai kaga ya suka yi yake ku yi ni ne wa ni kana magana ne da shugaban sojojin Najeriya gaba ta yadda abin na wuce ba in ma ba zan hmm? ba abin da zai fi Qur'ani ya fafa akwai hakuri nan kawai za mu bi shi ika an da ka iso ba ni ne wa ne ka ba ba wa ce waki ba hmm. a kan da labari Najeriya ko shugaban sojojin ruwa to ni ne ya ce wa ne shi zan kai shugaban sojojin ba ka san wani ba hmm. aka kyale shi sai gashi da yamma abu ya harkirkici ina neman kai ina yaran da suka harzuka kibban to ɗan ma ta ya Allah shi Allah yake yana jin ka sannu sannu ne kulli lahu inna kaydi matin ɗan adam na ga yadda yake yi abun ka ya bakka ka ci ne ne ɗin ka ba mai karan ka ba babbaka lokaci guda ke ba bai zaman nan magana ba a wajari kare na kanka kana ba da hakuri wa kada auzaha na ayati wannan ayoyi mun yi bayanin su adala على على هذا المعنى في daban متعددة خير لبطن بطن بطن من هذا الكتاب المبارك في ta koma أنت duba za ذاك gari. أن في الكلام على قوله ما عندي ما تستعجبون bi. abin da kuke nema a gaggauto muku da shi baya wuri tun da annabi suke zuwa yi mana kaza yi mana kaba. yi ce a ai a raba ba halu na kake ba ai ko ne aka yi gaya muku kuma na faɗi wa ma alayya illa wa fi yunus fil kalami ala qawlihi ثم إذا ما وقع به in za ku zauna akwai lokacin da azabar ta zo sai ku za ku yi imani kafin a fara ladabi idan aka fara ladabi to sai an yi abin da aka ce a yi ila zalika wa fi karima ولن يخلف الله وعده أي الله ما يتابع القول إن يتي سيكا لا تسلو خطيئة وإن يوم كسيني أيضاني تريوا فالظاهر أن المراد أن بالوعد هنا أبين دعك مثل دولنا وعد أنا هو ما أوعدهم به da dama akan ce wa'adu na aljanna ne wa'idu na gargaɗi ne to wannan wa'adu ne amma a wa'ada wa'idu ne sigan wa'adu ne amma wa'idu ne Na awa ما وعدهم به من العذاب الذي تعجلون رسوله to wannan ma'anan mu bari gobe zai mu karanta ma'ana in karatun ya gano gobe gano wato da kuma kali